wani tsohon ma'aikacin kamfanin Google da Facebook ya kaddamar da wani shiri na miliyoyin daloli domin rage illa kafofin sadarwa bayan da ya gano gasken lamarin. Shirin da aka yi wa lakabi da The Truth About the Tech, wato gaskiya akan kayayyakin fasaha, na son baiwa ƙananan yara kariya wajen yin amfani da wayoyin zamani da kuma samar da hanyar rage shakuwa da yanar gizo. Shirin zai samar da kayayyakin koyarwa ga makarantu dubu hamsin da biyar a faɗin Amurka. a wani yunkuri na bayyana haɗarin kafofin sadarwa wani bangare na shirin kuma zai mayar da hankali ne wajen yin tallace-tallace da kuɗaɗen da ya kai har dala miliyan hamsin domin nuna illolin yin amfani da kafofin sadarwa da ya wuce kima wanda ke haddasa cutar damuwa akwai wasu dokoki biyu da shirin zai mayar da hankali kan rajin ganin an samar da su hanyar farko da zai bi ita ce samar da wani nazari akan yadda kayayyakin fasaha ke shafar lafiyar ƙananan yara hanya ta biyu kuma ita ce samar da doka da za ta kayyade yin amfani da yanar gizo ga ƙananan yara